وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ga shi yau ma Allah ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na lahadi biyu ga watan zulhijja ko zulhajji ko uku ne to uku ga watan zulhajji wata na goma sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kwarai uku ga wata wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da takwas mun haɗu domin ci gaba da wannan darasi mai albarka na littafin sharhu kashfi shubuhat sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn isamin alaihi rahmatullah wani asalin littafin kashfi shubuhati littafi ne na shekul islam al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alai ina ji in ban manta ba za mu tashi inda yake cewa wazukur lahu qawlahu ta'ala ko wazukur lahu to sai ka karanta wa ɗan bid'a qawlahu ta'ala sa maɗaukakin sarki wa yawma yahshuruhum jami'an ka ambata musu ko ka tuna musu yinin da Allah zai tayar da mutane ga baki ɗayansu, ko kuma yini ne da Allah zai tayar da duk wani abu da aka bautatawa koma bayan Allah da kuma wa'yanda suka yi bauta ɗin. Summa ya kula, lil mala'ikati, summa ya kulu, haka ne ko? Summa ya kulu lil mala'ikati. sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa mala'iku a ha'ula'i iyakum ya abudu? a ha'ula'i iyakum kanu ya abudu? wato ma'ana wa'yannan kuka kasance wato ma'ana kuna bautatawa a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun shin wa'yannan suka kasance suna bautatawa koma bayan Allah, ko kasance kuna bautata musu, ƙalu subhanaka sai masu bautar su ce tsarki ya tabbatan maka, ko kuma wa'yanda da aka bautatawa koma bayan Allah, amma wannan zai faru ga wa'yanda aka bautata musu ba su yarda da bautar ba. Anta waliyuna min dunihim. kai ne majibincin lamarinmu ba su ba bal ya ya'buduna aljinna a'a sun kasance wato ma'ana suna bautata wa aljanu ne jinsin aljanu aksaruhum bihim mu'minuna mafi yawancinsu suna masu imani ne bihim kurin da wato ma'ana su aljanin wato ma'ana aljanu suke bautatawa wasu kuma suna bautar mala'iku wasu suna bautar duwatsu ba dai abin da ba a bautata kuma bayan Allah wanda wannan bauta ba ta cancanta ba Allah kaɗai ya cancanci bauta wa ƙaulahu ta'ala sai ka karanta masa faɗin Allah madaukakin sarki wa iz ko da ya sa lamba ko qawluhu wa zukur lahu ƙaulahu ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an Sun ثم يقول للملائكة الآيتين wa'annan ayoyi guda biyu shi yasa nake ga gara mu karanta su tunda zai yi magana ne akan su wa qaulahu ta'ala wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama ka ambata musu ka tuna yayin da Allah madaukakin sarki yace ya Isa ibn Maryam ya Isa dan Maryam wannan za a yi wannan zai faru ne a farfajiyar kiyama a an ta kulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah shin kai ne kace wa mutanenka ku riƙe ni da mahaifiyata abin bautatawa guda biyu koma bayan Allah ƙala sai annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ka tsarkaka daga dukkanin tawaya ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqin ba zai kasance gare ni in faɗi abin da bani da haƙƙi a kansa ba ashe duk bautar da kiristoci suke yi suna yin bauta ne ga annabi isa shi a kan kansa ya yadda bai cancanci wannan bauta ba ma ya kunu li an aqula bai kasancewa gare ni in faɗi abin da ma laisa li bi haqqin ban cancance shi ba kai kadai ka cancanci bauta in kuntu qultuhu faqad alimtahu tabbas in na kasance na kira kiristoci akan su bautata mun ko su bautata wa mahaifiyata to Allah ka sani ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsika amma ban san abin da yake cikin zuciyarka ba wacce ta dace da shi subhanahu wa ta'ala dan an ce zuciya zuciya dan suna ya daidai ba dila ne sifa ce daidai ba ko an gane ko domin daga cikin sunayen Allah alhayyu ko Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to ku ja layi alhayyu alif da lam ya shiga ko alhayyu to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayyi kaga alhayyu wannan alhayyu wani wanne yake nufi wannan na biyu rayayye wato Allah yana fidda rayayi shine mumini daga cikin kafiri a nan dai Allah ya kira mutum da alhayyu an gane ko kulluna lana lana haiwanun ko wato ma'ana dukkan mu nan muna da wato ma'ana muna da rayuwa kowanne mu rayaye ne to amma Allah kuma rayayyen sarki ne amma rayuwar tana da bambanci duk da ta yi daidai a wajen suna shin rayuwar Allah tana da farko tana da ƙarshe to kaga kenan ta dan adam fa tana da farko tana da ƙarshe bari in faɗaɗa mu da muke cikin masallaci nan ko duk wanda yake halarce da darasin nan shekara ɗari da hamsin baya ina ji duk ba mu ko shekara ɗari ma ko da kuma bana jin shekara ɗari nan gaba ko in ƙara da hamsin za a samu wani daga cikin mu to na ji wasu suna son doguwar rayuwa to wannan abin so ne ga wanda yake kyakkyawan aiki don manzan Allah yana cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man tsala umruhu wa sa amaluhu kamar yadda zo a wata riwaya sahihiya to kaga kenan ashe kalmar sifantuwar Allah da rayuwa da kuma wato ma'ana sifantuwar ɗan adam da rayuwa wato mu kenan cewa wannan dan an yi tarayya wajen suna kuma sifar ta sha bamban dan tamu tana da farko tana da ƙarshe ta Allah kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe subhanahu wa ta'ala da haka dukkan sauran sifofin Allah haka ya kamata mu gudanar da su innaka antal allamul guyubi al'allam ai fa'al sigatul mubalaga hakika kai mai yawan sani ne ga ababen da suke ɓoye al shi ma wato fa'ul wato fa'ul shi yana daga cikin wato ma'ana sigatul mubalaga wato mai yawan sani ne ga ababen da suke gaibubuka masu yawa Allah masanin gaibu ne subhanahu wa ta'ala to sai mala yake cewa aya wato lamba ta farko qauluhu wa zukur lahu qawluhu ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakum kanu ya abuduna shin wa'yannan wato ma'ana Wa'yannan ku suka kasance suna bautatawa al'ayataini hadhihi ma'tufa ala qawlihi sabiqan wa'annan wato ma'ana wannan an yi adafi ne akan fadin sa da ya gabata fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnama hakika kafirai daga cikinsu akwai wanda yake bautar gumaka har zuwa ƙarshe والمقصود من هذا أن يتبين له manufa dai dangane da wannan shine ya zama ya bayyana an ya tabayyana lahu ya zama yana mai bayyanawa ga shi ɗan bid'a anna min al-kuffari man ya'budu malaikata daga cikin kafirai akwai mai bautawa mala'iku wa hum min khiyari khalqillahi su kuma mala'iku suna daga cikin zababbu halittar Allah wa auliya'ihi kuma masoyansa fayabtulu talbisuhu to anan dukkan ya karya da gaskiya da yake yi shi ɗan bid'a sai ya rushe anan sai ya zama yana rushewa bi annal farqa bainahu wa an wa bainal kuffari annahu huwa yad'u as-salihin wal awliya'i wal kuffaru ya'buduna al-asnama min al-ahjari wa nahwiha bambanci shi wannan musulmi dan bid'a yana bautar waliyai yana bautar salihan bayi shi kuma wancan kafiri yana bautar gumaka na duwatsu da bishiyoyi da sauransu in ma da bambanci ba wurin bauta ba ne wurin simfin abin da ake bautatawa ne amma dai su bauta kuma wanda ya mutu yana irin wannan bauta ba zai shiga aljanna ba har abada zai dawoma a wuta fakullahu ka ce da shi a arafta anna allaha kaffara man qasada al-asnama shin ka san Allah maɗaukakin sarki ya kafirta wanda ya bauta wa gumaka wa wa kaffara aizan man ƙasa da salihina sannan Allah maɗaukakin sarki ya kuma kafirta wa 'yan da suka nufi salihan bayi da ibada wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan manzon Allah ya yake su bai bambanta mai bautar gumaka da kuma wanda ya bauta wani abu ba gunki ba ya sa lamba ta biyu ya sauka ƙasa ko tsalle to ina ga ai haka ne ni sai sai sake mai anan ma sai sa lamba yawwa qauluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama ay wadhkur lahu qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa litalqimhu hajaran domin ka jefa masa wato ma'ana dutse a bakinsa karin magana ne da laraba suke duk wanda ka jefa masa dutse a bakinsa me zai yi ba zai iya magana ba to haka duk mutumin da ka kawo hujja ka kure shi me zai iya me zai iya cewa ba zai iya cewa komai ba لأن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ai su ma kafiran sun kasance suna bautar waliyai da salihan bayi fala farka bainahu wa baina ula'ikal kuffar babu bambanci tsakanin da wayancan kafiran to za mu sake komawa dai can mun karanta daman wannan din lamba ta biyu ka ce da shi har zuwa ƙarshe ai kul zalika mubayyinan lahu ka faɗa masa hakan kana mai yi masa bayani Anallaha Allah subhanahu wa ta’ala kafara man abada salihina Allah ya kafirta wa duk ya kafirta wanda ya bauta wa wani bawa na gari wa man abada al’asnama Allah ya kafurta duk wanda ya bauta wa gumaka والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ومن زعل الله يا يا كيسو أبسا ونن شركة ولم ينفعهم أن كان أن كان المعبودون من أولياء من أولياء الله وأنبيائه ولم ينفعهم بأنفانيسبا أن كان المعبودون kasancewar wato ma'ana su waɗanda ake bautatawa ɗin min auliya illahi suna daga cikin waliyan Allah wa anbiya'ihi suna cikin annabawa wannan bai sa bautar da suka yi musu ta amfane su ba Allah madaukakin sarki ya yi bayanin hakan da suka yi kafirci ne wal iyazu billah za mu koma sama fa in qala ya sa lamba da ɗan bida'a zai ce قوله فإن قال يعني هذا المشرك وأن بدعة الكفار يريدون منهم ai su kafirai suna nufin ibadan ne ga waɗanda suke bautatawa wato su gumakan ay yuriduna an yanfa'uhum aw yadurruhum suna nufin amfani ne ga gumakan su kawo musu amfani kuma suna nufin su tunkuɗe musu cuta wa ana la uridu illa min Allah amma ni ba na ƙaunar amfani ko tunkuɗe wata cuta sai daga wurin Allah wasalihuna laysa lahum min al'amri shai, kuma wato ma'ana salihan bayi ba su da iko a bisa kare wa mutum cuta ko jawo masa amfani wa ana la a'taqidu fihim kuma ba na da itikadi a zuci cewa suna iya jawo amfani ko tunkuɗe cuta walakin ataqarrabu bihim ilallah sai dai ina neman fada ne a wajen su su sadar da ni wurin Allah ina neman su kusantar da ni ga Allah dan ni ba zan iya zuwa da kaina ba sai sun mun tsani kamar yadda malaman suke cewa ko sarkin duniya ka isa ka je ga sa kai tsaye ba sai an maka iso ba to wannan shine halin waliyansu su a wajensu amma Allah cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an da haka bai kamata su sifanta sarki adalin sarki mahalicin kowa da komai da irin wayannan sarakuna na duniya ba li yakunu shufa'a domin su kasance wato masu cetonmu domin su kasance masu cetonmu za mu koma sama fa in qala al kuffaru yuriduna minhum akwai can a gaba yawwa fa kullahu wa kadhalika mushriku mushrikuna ina ga akwai ɗan rashin tsari wajen tsara littafin ba kamar sauran littattafansa ba fa kullahu wa kadhalika mushriku mushrikuna alladhina dan a ka'ida abin da ya kamata idan da ya tsaya nan ka'idar rubutu akwai wani layibi da ake yi to yana nuna maka can gaba akwai akwai wani rubutun fa kullahu wa mushriku mushrikuna sai ka ce haka ma mushrikai suke allazina ba'asa fihim bu'itha fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi bu'itha fihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka ma mushrikai wa'anda aka aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hum la ya'buduna ha'ula'il asnam su ma ba sa bautawa wa'annan gumakan li'tiqadihim annaha tanfa'u da itikadin gumakan suna iya amfanar da su ko su tunkuɗe musu cuta walakinnahum ya'budunaha litaqarrubihim ila Allah suna bautatawa gumakan ne domin su kusantar da su zuwa ga Allah zulfa kusantarwa kama qala ta'ala anhum kamar da Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa dangane da kafirai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bautata musu ba face sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah wa qala wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah wa'annan gumakan da kuke gani su ne masu ceton mu a wurin Allah fatakunu haluhu ka hali haula'il mushrikina sawa'an bi sawa'in sai ya zama wato halinsu. kamar halin wa'ancan mushrikai daidai da daidai Allah ya tsare mu fa in qala al kuffaru da zai ce da kai ai su kafirai bautar da suke wa gumaka suna nufin amfanin suna neman amfanin su amfanar da su kuma suna ƙaunar su kare musu wata cuta wa ana ashhadu anna allaha huwa nafi'u darru almudabbiru amma ni ina mai shaidawa cewa hakika Allah madaukakin sarki shine mai amfanarwa shine mai cutarwa kuma shine mai tsara abubuwa la uridu illa minhu ba na nufin kowa sai dai ga Allah subhanahu wa ta'ala irin wa'annan abubuwa ba na nufin wani zai iya yi in ba Allah ba wasalihuna laysa lahum min al'amri shai'un, amma su salihan bayi ba su da wata dama walakin aqsuduhum arju min Allah shafa'atahum sai dai nakan nufe su da irin wa'annan abubuwa da muke yi da fatan wato cetonsu daga wurin Allah muna fatan wato su zama masu cetonmu fal jawabu anna haza qaulul kuffari sawa'an bi sawa'in wannan shine maganar kafirai daidai da daidai abinda kuka faɗa su ma haka suka faɗa waqra alaihi ƙaulahu ta'ala wallazina takhadhu min dunihi awliya haƙiƙa wa'anda suka riki wani Allah masoyi suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bautata musu face sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa wa qawluhu da kuma wato ma'ana faɗinsa wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah wa'annan sune masu ceton mu a wurin Allah wa'alam anna hadhihi shubah a salasa haƙiƙa wa'annan shubuhohi guda uku hiya akbaru ma indahum shine mafi ƙololuwar girman shubuhar da take tattare da 'yan bid'a fa a arafta anna Allah waddaha lana fi kitabihi yayin da ka san cewa Allah ya yi mana cikakken bayaninta a cikin littafinsa wa fahimtaha fahaman jayidan kuma ka fahimci wannan shubuhohi na 'yan bid'a fahimta mai kyau fama ba'daha aisaru ha duk wata shubha ta su wacce ba wannan da za ta biyo baya wannan to tana da sauki akan wa'ancan da suka kawo ya sa lamba qauluhu rahimahullahu ta'ala hadhihi shubha wato hadhihi shubhu thalathu wa'annan shubuhohi guda uku ashubhatul ula qawluhum أننا لا نعبد الأصنام إن ni kuma na ya nuna annana akwai wanda ya ce annana to na'am to na'am wato qauluhum innana la na'budu al-asnama innama na'budu al-awliya' haƙiƙa mu ba ma bautata wa wato gumaka innama na abudul auliya kadai wato ma'ana mu bautar waliyai muke yi ashubhatu saniyatu qawluhum innana ma qasadnahum wa in innana ma qasadnahum wa innama qasadna Allah azza wa jalla fil ibadati haƙiƙa mu ba ma nufin wa'annan waliyai da ibada wa inna ma qasadna Allah azza wa fil ibada Kaɗai mu mun nufi Allah ne da ibadan mu ashubhatu ashubha ath-thalithatu qawluhum إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا hakika mu ba ma bautata musu domin su amfanar da mu idan mun bautata musu ko kuma su cutar da mu in mun ki bautata musu wato ma'ana ba dan haka muke yi ba فإن naf'a والضرر بيد الله domin cutarwa da amfanarwa suna hannun Allah azza wa jalla walakin li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai muna musu duk abin da muke musu ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah fa nahnu qasadna shafa'atahum bidhalika muna nufin ceton su ne da yin hakan da muke musu na bauta ya'ani fa nahnu la nushriku billahi subhanahu wa ta'ala da haka mu ba ma haɗa bautar Allah da ta wani fa idza tabayyana lakan kishafa hadhihi shubha yayin da ya bayyana gare ka wato lakal kishafu hadhihi shubha wato ma'ana bayyana da fitowar wannan shubha fankishaf wato ma'ana fankishafu ma ba'da fitowar duk wata shubha wacce take bayan wannan mina shubahi wato daga shubuhohi ahwanu wa aisaru su suka fi sauƙi suka fi rashin wahala li'anna hadhihi min aqwa shubahi domin wannan yana daga mafi ƙarfin shubohinsu allati yalbisuna biha wanda da su ne suke cuɗanya ƙarya da gaskiya wato da su ne suke cuɗanya tsakanin ƙarya da gaskiya za mu koma sama fa'in ƙala, ana a abudu illallah, ni ba na bautata wa kowa sai Allah. Wa hadhal iltija'u ila salihina wa du'a'ahum laysa bi ibada. Hakika wannan fakewa da muke yi zuwa ga salihai, da kuma roƙonsu laisa bi ibadatin wannan ba bauta ba ce, faƙullahu sai ka ce da shi, أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة كي كان متبتروا أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله Allah ya umarce ka ya wajabta maka tsarkake ibada ga Allah ya sa lamba a wurin ko? Iza qala hadha rajulu al idan wannan mutum mai kawo shubuha ya ce ana lasto a abuduhum ana lasto a abuduhum ni ba na bautata musu kama a abudullaha kamar yadda nake bautar Allah azza wa jalla walittija'u ilaihim wa du'a'uhum laysa bi ibadi bi ibadatin zai zamani sai ce bi ibadihi bi ibadatin ne ko haka ya kamata ya zama kai to zo mu gyara walittija'u ilaihim wa du'a'uhum laysa bi ibadatin fakewa a gare su da kuma roƙansu wannan ba zai zama ibada ba fa hadhihi shubha wannan shubha ce ya kawo wa jawabuha an taqula amsa kanta sai ka ce da shi inna allaha farada alayka ikhlasal ibadati lahu Wahada. Allah ya farlanta maka tsarkake ibada ga Allah shi shi kadai fa idza na'am idan yace da kai e fas'alhu sai ka tambaye shi ma ma'ana ikhlasal ibadati lillah me ake nufi da lahu wato me ake nufi da tsarkake ibada lahu ga shi Allah subhanahu ta'ala fa imma an ya arifa zalika imma dai ya san hakan wa imma Allah ya arifa imma kuma ya zama bai sani ba fa in kana la ya arifu in ya kasance bai sani ba fa bayyin lahu zalika kai ahlu sunna sai kai masa bayanin abin da ake nufi tsarkake ibada ga Allah liya alama domin ya sani anna du'a a hulis salihina roƙon salihan bayi da yake yi wa ta'alluqahu bihim da kuma ɗamfaruwarsu da su ɗamfaruwarsa da su ibadatun yin hakan ibada ne sai ka waye masa da kai ka bayyana masa cewa wannan abin da yake yi ibada ne wa huwa haqquhu alayka wato kuma wato wannan shine haƙƙi da yake kanka ka tsarkake Allah da ibada fa idza qala na'am idan wannan dan bid'a yace kwarai kuwa fa kullahu bayyin li hadha alladhi farada alayka yi min bayanin abin da Allah ya farlanta maka wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda shine wato tsarkake ibada ga Allah shi shi kadai wa huwa haqquhu alayka kuma tsarkake ibadan nan haƙƙin Allah ne da yake kanka fa in kana la ya'rifu ibadata wala anwa'aha idan bai san ibadar ba ko bai san nau'ukanta ba fa bayyin halahu bi qaulika sai ka bayyana masa ibada da nau'o'inta da faɗinka qala Allah ta'ala ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين كروكي أبنجيجن كوكوبوتا تامسا تضرعا كنا ما سكان كندا كنكو كنا ما سنون جيا وركو وخفية كما كنا ما سكاسا كاسا وجنين الدعار إنه لا يحب المعتدين domin shi Allah baya son masu ƙetare iyaka. Fa'iza a alamtahu bi haza yayin da ka sanar da shi da wannan fakullahu hal alimta haza ibadatan lillah shin ka san wannan ibada ce ga Allah fala budda an ya kula na'am tilas ne ya ce e wa du'a mukhul ibada domin ita addu'a ita ce ɓargon ibada to da wannan lafazin fa ba hadisi bane addu'a'u mukhul ibada sanadinsa bai inganta ba shi yasa shi ma bai ce annabi ya ce ba addu'a huwal ibada wannan shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa nan ba qawluhu fa bayyin halahu ay bayyin lahu anwa al ka bayyana masa nau'i nau'i na ibada fa kullahu inna laha yaqulu ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku ku bautata masa tabarru'an kuna masu ƙasƙantar da kanku gare shi kuna masu nuna buƙatuwarku zuwa gare shi kuna masu kwaɗayin rahamarsa kuna masu tsoron azabarsa wa khufiyatan kuma kuna masu ɓoyewa ƙasa-ƙasa lokacin addu'a ɗin innahu la yuhibbul mu'tadina domin yadda sha'anin yake yadda lamarin yake Allah madaukakin sarki baya son masu shishigi masu ƙetare iyaka wadda'a'u ibadatun sai ka sanar da shi ita addu'a ɗin nan ibada ce wa idza ibadatan yayin da wato ma'ana addu'a ta kasance ibada fa inna du'a a ghairillah haƙiƙa roƙon wani Allah ya kunu ishrakan zai kasance shirka billahi azza wa jalla ga Allah wa ala hadha fallazi an yud'a akan wannan wanda ya cancanci a roƙe shi wa ya'buda a bautata masa wa yurja wa yu'bada a bautata masa wa yurja a ƙaunaci rahamarsa huwallahu wahdahu shine Allah mabuwayin sarki da ɗaukaka la sharika lahu wanda ba shi da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala fa kullahu ka ce da shi shi ma na ya sa nan ba ai ƙauluhu fa kullahu ila'a ila. ya'ani idza abaita Iza bayyanta ya yana nufin yayin da kai masa bayani anna du'a ibadatun cewa ibada wato addu'a ibada ce wa aqarra bihi kuma ya tabbatar da hakan fa kullahu alasta tad'u Allah ta'ala fi hajatin shin ba kai kakan roki Allah ya baka yaya ko lafiya ko kuɗi ko arziki summa tad'u fi tilkal haja fi tilkal hajati nafsiha sannan kuma ka roƙi wato ma'ana sannan ka yi roƙo a irin wannan buƙatar nabiyan au gairahu ka roƙi annabi ko wani wali ka ce ba ka ‘ya'ya ko lafiya ko wani abu dai wanda Allah kaɗai ke iya bayarwa? fahal ashirakta fi ibadatillahi gairahu shin baka tarayyantar da wani Allah a cikin bautatawa Allah ba tabbas wanda ya haka ya haɗa bautar Allah da ta wani. fala budda an kula na'am tila yace da kai kwarai kuwa li'anna haza lazimul la mahalata domin wani abu ne wanda yake tilas ba makawa hadha bin nisbati lid-du'a'i ta wannan dangane da addu'a kenan wanda yake roƙon Allah abinda shi kadai yake ba da shi sannan kuma irin wannan abin ya roƙi wani Allah kamar yadda zaka samu wasu je sun sa kabari a gaba ko wani malami ko wani wali da ransa ko ya mutu suna roƙon ya musu arziki ko ya ba su yaya ko ya ba su lafiya ko wani abu makamancin irin wa'annan wanda Allah kaɗai yake yi subhanahu wa ta'ala fa kullahu idza aqararta annaha ibadatun yayin da ka tabbatar cewa addu'a ibada ce wada autallaha lailan wa naharan ka zama kana roƙon Allah dare da rana haufan wa tama'an kana tsoron azabarsa kana kwaɗayin rahamarsa summa da auta fi tilkal hajati sai kuma kai ka roƙa a irin wannan bukata nabiyan aw ghairahu annabi ko waninsa hal ashrakta fi ibadatillahi ghairahu shin baka hada bautar Allah da ta wani ba fala budda an yaqula na'am tila ce eh فقل له إذا علمت بقول الله تعالى يا عندك سنفد الله مدوكين سركي فصل لربك كي صلى domin wato ga Ubangijinka shi shi kadai, wanhar wato ma'ana kayi yanka, ina fata an gane, wannan aya tana magana akan sallar da take fuskanto mu rana itewu kenan. wanda yake nuna sallar idi babba wajiba ce fasalli li rabbika wannan filo amri ne wan har kuma wato ma'ana ka layya ina fata an gane kenan wato sallah ibada ce yanka ibada ce duk da wannan aya tana da wata fassarar wacce ba wannan ba wacce take sananniya daga malaman sunna tun daga sahabban manzon Allah kamar yadda shi Ali bin Abi Talib ya kafa hujja da wan har ana nufin ɗora dama akan hagu fasalli li rabbika yi sallah domin ubangijinka wan har ka ɗora damanka akan hagunka akan shi shine ma'anar wan har Watsa ka zama mai da'a ga Allah wani har lahu ka soke taguwarka ko ka yanka saniyarka ko ka yanka ragonka domin Allah subhanahu wa ta'ala hal haza ibadatun shin wannan abin da kai ibada ne fala budda an yaqula na'am tilan ne yace da kai eh fa qul lahu idza naharta li makhluqin to yayin da kaje kai yanka domin wani halitta nabiyin aw jinni shin wanda kai yankan nan domin sa annabi ne ko aljani aw gairihima ko wasunsu hal ashrakta fi hadhihi al-ibadati ghairillah wato ma'ana gairallah shin wato ma'ana baka shirkantar da wani Allah fi hadhihi al-ibada a cikin wannan ibada ba hal ashrakta ghairallah fi hadhihi al-ibada shin baka haɗa wani Allah ka tarayantar da shi wato ma'ana a cikin wannan ibada ba fala budda an wa na'am tilas ne ya tabbatar an yukirra wa ya kula na'am ya tabbatar ya ce kwarai kuwa wa kullahu aizan ya sa lamba sai ka ce da shi kuma qawluhu wa kullahu aizan al-mushrikuna ila intaqala al-muallif rahimahullah akwai lamba na'am barakallahu fika wa fikum wato fasalli li rabbika wanhar wato ka yi sallah domin ubangijinka kuma ka yi layya ya sa lamba summan takalal mu'allifu rahimahullah ila nau'in akhara min al-ibada sai kuma wato Muhammad ibn Abdul Wahab ya tashi zuwa ga wani nau'i na ibada wa huwa naharu shine yanka qala fa qul lahu idza alimta bi qawli Allah ta'ala yayin da ka sani dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki fasalli ka rabbika har, wa ta'ata wa naharta lahu kai bi Allah bisa wannan umarni da ya maka kuma kai yanka domin sa a haza ibadatun wannan ibada ce fala budda an yaqula na'am tila da ce eh, faqad a'tarifu anna an-nahara lillahi ibada to ya ce ga shi tabbas ka yi furici yanka dan Allah ibada ne wa ala haza ya kunu sarfuhu li Allah shirkan a gini akan wannan karkatar da ibadar yanka ga wani Allah shirka ne qala al-muallif rahimahullah muqarraran muqarraran zalika yana wato mai tabbatar da wannan harta li makhluqin ila wa hadha ilzamun wadihun wannan tilastawa ne kafawa mutum hujja ne ya faɗi hujja da kansa shine ilzami wanda yake a fili la mahida anhu wanda babu makauta ba zai iya kaucewa ba to za mu koma lamba ta biyu wa kullahu aidan mu'allifu rahimahullahu ta'ala ila ilzamin akhara sai sake komawa zuwa ga. tirsasa wa abokin jayayya wata hujjar daban sabaqatil isharatu ilai wannan nuni ya gabata zuwa ga irin wannan hujja wa huwa an yas'ala hadha al-mushabbih wato ya tambayi wannan mai wato shubha mai kamanta ƙarya da gaskiya hal kana al-mushrikuna ya'buduna al-mala'ika shin mushrikai sun kasance suna bautar mala'iku wa salihina suna bautar salihai wallata suna bautan lata wa gaira zalika da wani wannan fala budda an yaqula na'am tilas ne ya ce eh fa yus'al marratan ukura sai a sake tambayarsa karo na biyu hal kanat ibadatuhum illa fi wa zarhi shin ibadarsu ba bata kasance ba face suna yin ta ne wajen roƙansu da yanka walliltija da kuma fakewa wa nahawi zalika da makamancin wannan ma ikrarihim bi annahum abidullah tare da furcinsu dukkan wa'annan abubuwan da suke bautatawa koma bayan Allah bayi ne na Allah wa ta qahrihi suna ƙarƙashin ikon Allah wa anna Allah huwa allazi yudabbiru al-amra cewa Allah shine mai tsara al'amura yake gudanar da su yadda ya so lakin da'awhum waltaja'u ilaihim lil jahi sai dai wato ma'ana sun roƙe su sun fake zuwa gare su saboda matsayi da suke da shi a wurin Allah don su wato su musu jagaba wa shafa'a da kuma ceto kama sabaka wa hadha ma waqa fihi al-mushabbihu tamaman wannan mai shubha wanda yake cuɗanya ƙarya da gaskiya shine abin da ya afka a cikin sa daidai da daidai zamu koma sama wa kullahu aidan lazina الذين نزل فيهم القرآن wanda وند ya sauka cikin lamarinsu hal kanu ya abudun mala'ika shin sun kasance suna bautar mala'iku wasalihina da salihan bayi ta wa gaira zalika suna bautar lata da uzza da wasunsu fala budda an yaqula na'am fa kullahu, lahu wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a'i wa zabi wal iltija shin ibadarsu bata kasance wace suke musu ba ai bata kasance ba wa ma kanat ibadatuhum iyahum illa fi hal bi ma'ana ma ai ma kanat ibadatuhum iyahum ai ibadar bauta musu da suke yi wannan ibada bata kasance ba illa fi du'a face roƙonsu da suke yi wa zabhi da yanka da suke yi domin su wal iltija da kuma fakewa da suke a wurinsu wa nahawi zalika da makamancin wannan wa illa fahum mukirruna in kwa ba haka ba ai su ma suna masu tabbatarwa annahum abiduhu cewa wa'annan gumaka da ma duk annabawa da salihan bayi bayi ne na Allah wa ta suna ƙarƙashin ikon Allah ne wa anna Allah huwa allazi yudabbiru al'amra Allah shine wanda yake tsara al'amura walakin da'awhum waltaja'u ilaihim lilja sai dai sun roƙe su ne sun fake zuwa gare su saboda matsayin da suke da shi wa shafa'a saboda fatan ceto su cece su wa hadha jiddan wannan abu ne wanda yake a fili sosai fa in qala atunkiru shafa'at atunkiru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗan bid'a zai ce da kai kana inkari ne manzon Allah zai ceto wa tabra'a minha kuma kai ba ruwanka da ceton annabi fa qul la unkiruha la unkiruha wa la atabarra minha wato bana inkarin ceton manzon Allah kuma Bana wato ma'ana tawaye cewa ma'ana in zama a waje dangane da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ash-shafi'u manzon Allah mai ceto ne al-mushaffa'u manzon Allah wanda za a baiwa ceto ne wa arju shafa'atahu kuma ina fata ina ƙauna Allah ya sanya ni cikin wanda zai ba da cetonsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam walakin shafa'atu kullaha lillah sai dai dukkanin ceton gaba ɗaya a hannun Allah yake kama qala Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'an kace da su dukkanin ceto na ga Allah ne ga baki ɗayansa shi Allah shi zai ba wa mai ceto dama ya yi ceto kuma Allah shi zai ba da dama a ceci wanda shi Allah ɗin yake so a ceta ba wanda mai ceton yake so zai ceta ba sabanin ceto irin na duniya wala takunu illa min ba'di iznillah shi ceton ba zai kasance masu ceton su yi ceto ba sai bayan Allah ya yi musu izini kama kala azza wa jalla man zallazi yashfa'u indahu wane ne ya isa ya yi ceto a wurin Allah wane ne yake da iko yake da damar yin ceto a wurin Allah ai ba wanda yake da dama illa bi iznihi sai bayan Allah ya yi izini